This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da 16 sai kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm murya arewa da niyya fm a birnin kwanni duka a ƙasar jamhuriyar niger Masu sauraron mu da wannan maraicen Lahadi, Assalamu alaikum ta ku ce Halima jimarau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC da kwatan dukkan ku kuna cikin ƙoshin lahiya. Da farko ga kanin labaran duniya. To a daren jiya Iraniyawa sun banka ofishin jakadancin Sauduta a Tehran don nuna rashin jin daɗin su game da kashe wani shehin malamin Shi'a da masarautar Saudiya ta yi a cikin mutane 47 da ta hallaka. gwamnatin shugaban kasar amurka barack obama ta ce tana bukatar dan lokaci kaɗan kafin ta ƙaƙaba ma iran takunkumi da suke na sun karya wata doka jami'an tsaron kasar india suna ta fama da killace inda aka kai harin nan na barikin sojan sama wanda aka kai har wasu suka mutu a jiya To kamar kowace Lahadi Grace Alheri Abdu za ta gabatar da shirin bishara, amma kahin nan muna tafi da rahotanni uku duka daga Najeriya, ɗaya daga jihar Taraba a kan jayayyar mulkin da ake yi a jihar. Za ku ji tattaunawa Haruna Dauda biyu da Sanata Ali Induma akan hukumar farfaɗo da yankin Arewa maso gabashin Najeriya da 'yan ta'addan Boko Haram suka kassara. Sai kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da waɗanda aka ɗora ma nauyin jan ragamar hukumar ta warwaɗo da yankin arewa maso gabashin Najeriya wato TY Danjuma da Aliko Dangote. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. a daren jiya iraniyawa sun banka wa ofishin jakadancin saudi arabia wuta a tehran don nuna rashin jin daɗin su game da kashe wani shayin malamin shi'a da masarautar saudiya ta yi sannan 'yan shi'ar ƙasashe da dama suna ta zanga-zanga shi ma babban jagoran addinin ƙasar iran ayatollah ali khamenei ya ce ƙasar saudiya za ta fuskanci tsarkakakken martanin ramuwar gayya akan zartar da hukuncin kisan da suka yi wa sheikh nimr al-nimr ya ce ko da yake sun zarge shi da cewa cewa yana iza jama'a to ko yana tunzar jama'a ko baya yi sun kashe shi ne kawai saboda yana kalubalantar sarakunan kasar ta saudiya rundunar sojoji ta juyin juya hali sun faɗa a jiya cikin wata sanarwa cewa kashe annur yana da nasaba da rashin imani kuma zai zama sanadin faduwar masarautar saudiya an kashe malamin ne a jiya cikin mutane 47 ɗin da saudiya ta yankewa hukuncin kisa mataimakin mai bawa shugaban kasa shawara ta fannin tsaro ben rhodes ya faɗa wa manema labarai a hawaii inda shugaba barack obama na amurka yake hutu a yanzu haka ya ce akwai wasu 'yan ayyukan da suka rage suka kamata su karasa su kafin su ɗau matakin da suke ganin za su ɗauka na ƙaƙabama iran sabbin takunkumai a ranar alhamis da ta gabata ne dai shugaban iran hassan rouhani ya ba ministan tsaron kasar umarnin faɗaɗa shirinsu na makami mai linzami don bijirewa barazanar amurka na takunkuman da ta ambata inda har shi na har iran ta yi gwajin makaminta mai linzami da yake bin iska jami'an amurka sun ce iran ta yi gwajin makamin nata a watan oktoba da kuma watan nuwambar da ya gabata na shekarar da ta wuce bayan cimma yarjejeniyar takaita ayyukan shirin ta na nukiliya a kasar ko majalisar ɗinkin duniya ma ta ce hakan ya saba wa ka'idar da aka gindaya wa iran a cikin yarjejeniyar da kasashe shida masu ƙarfin faɗa a ji suka rattabawa hannu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc jami'an tsaron kasar india suna ta faman killace barikin sojojin saman nan da aka kai wa mummunan hari a jiya asabar har ya hallaka mutane inda jami'ai suka ce mutane goma sun mutu a fafatawar da ta ɗauki sa'o'i goma sha biyar wannan bariki tana kan iyakar kasar ta india da pakistan ne kamfanin dillancin labarai na reuters sun rawaito cewa ɗaya daga cikin sojojin indiya guda shida da aka kashe yana daga cikin wanda suka je gasar nan ta harbin bindiga ta kasashe masu tasowa inda ya ci lambar zinari da ta azurfa a 1995 ana kyauta zaton wannan harin na rundunar sojojin da suka kai na wasu sojoji ne da ake kira jesh e muhammad wanda suke fafutukar neman yankin kashmir daga kasar india a jiya dai ministan harkokin cikin gidan india rajnath singh ya faɗa cikin hikima cewa pakistan makwabtansu ne kuma suna son zaman lafiya da su da ma makwabtansu gaba ɗaya amma kada su kure haƙurinsu. shugaban kasar tanzania john magafuli ya tada ya nada sababbin sakatarori na musamman don tabbatar da tabbatar da salon da aka fito da shi na yakar cin hanci da rashawa ko kuma a ayyukan gwamnatin kasar kakakin gwamnatin kasar asewan bene ya ce sababbin sakatarorin za su yi aiki ne akan shafi shafi na taswirar da aka fidda na aikin gwamnati da bin diddikin duk hana wasu almudana sakatarorin za su sa hannu kamar yadda da al'ada ta sabar musu na sa hannun ɗaukar aiki da kuma tabbatar da martabar wannan kundi da aka fidda haka kuma 'yan jam'iyyar adawa sun ce suna ganin ma ai jam'iyya mai mulki ta ccm ita ce a bar zargi game da taɓarɓarewar al'amura a ƙasar. wasu mutane dauke da makami sun mamaye wani gini na gwamnatin tarayya arewa maso yammacin jihar oregon da ke nan amurka bisa jagorancin wasu uba da ɗa ɗan shekara 73 ɗan kuma ɗan shekara 46 dama an taɓa ɗaure uba da ɗan bisa zargin cinnawa wani dajin gwamnati wuta shekaru da dama da suka wuce wanda tuni ma suka yi zaman kasu sakamakon wannan laifi da suka yi na mamaye gandun dajin melhar kwanan nan dama wani alkali buhari ya soke wa'adin da suka taba yi na gidan wakafi inda ya nuna ya kamata masu dawo su kara yin wasu shekaru a gidan maza a cikin shugabannin da suka jagoranci wannan na mamayewa ta wannan lokaci har da wasu 'ya'yan mutum guda uku da ake kira cleveland burundi wanda yake da wani gidan gona a nevada inda suke cikin waɗanda suke jagorancin wannan carko-carko da suka yi a gini ko kuma harabar ta gwamnatin tarayya a ƙarshe ƙasar isra'ila ta miƙa buƙatar gurfanar da yahudawan nan guda biyu da aka same su da hannu dumu-dumu wajen cinnawa gidan wasu falasɗinawa wuta har mutane uku suka ƙone kurmus wanda cikin waɗanda suka kone har da wani jariri dan watanni goma sha takwas da haihuwa inda ya kone a kan gadansa na jarirai wani matashi mai shekaru ashirin da 21 aka gurfanar da laifin aikata kisa da kuma wani yaro shi ma da ake zargi da hannu wajen aikata kisa ma'aikatar shari'a ta isra'ila ta ce mutane guda hudu dai gaba ɗaya aka gurfanar a gaban kuliya wato wanda ake zargi da aikata ta'addancin da suka yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyin laraba wanda suke yankin jaridar jerusalem post ta ce 'yan sanda sun gano wasu hujjoji wanda za su iya alakanta su da wanda ake zargi da aikata waɗannan munanan laifuffuka dama dai isra'ila na fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya game da waɗanda suka aikata waɗannan ta'asa ya kamata a zakulo su Usman Ahmad Kabara kenan ya karanto labaran duniya. a daidai lokacin da sanarwa ta hito daga fadar shugaban kasar najeriya cewa laftana janar mai ritaya theophilus yakubu danjuma da aliko dangote za su jagoranci ayyukan hukumar da za a kaddamar nan gaba kaɗan domin harhaɗo da yankin arewa maso gabashin najeriya da 'yan ta'addan boko haram suka kassara haruna dauda biyu ya tattauna da ɗan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar kudancin borno ali indume wanda ya ƙarin haske akan wannan hukuma kamar haka yanzu na tare da dan majalisar dattawa mai wakilta zaɓar kudancin borno wato sanata muhammad alundume ranar ta akwai wannan batu da ke gaban majalisa musamman ma na a wannan kuduri da kafa wannan hukumar raya ci gaban arewa maso gabacin najeriya musamman ma game da irin matsalolin da ake fuskanta a kabar ina ka kwana ne game da kafa wannan hukuma ne yanzu haka to yanzu dai alhamdulillah wannan dokar da muke so mu yi na kafa hukumar raya da shiyan arewa maso gabas na musamman ya wuce karatu na biyu da ake cewa to insha Allah mun koma daga wannan hutun za a yi karatu na uku sannan a kai wa shugaban kasa don ya sa hannu in kuma ya sa hannu to shi shikenan hukuman ya zamanto a doka ta kafa shi kuma insha Allah muna gani kamin watan biyu dubu biyu da goma sha shida insha Allah za a yi wannan hukuma don ana bukatar a cikin gaggawa don ana bukata a cikin gaggawa kuma a gina eh, eh, Eh, guraren da eh, irin yan ta'adda suka lalata da kuma barnan da aka yi ma jama'a don kaɗe kamar wannan hukuma me zai mai da hankali aka ne kayan maganan kamar gina inda yan ta'adda suka lalata kana kamar lokaci yayi da za a ce an fara gyara irin waɗannan wurare eh lokaci yayi da za a fara gyarawa don yanzu ma musamman abin da yake damu mutane shine eh, inda aka dama garurukan da aka kama ko kuma aka lalata din ana bukatar a gyara su don mutane su koma muhallinsu to kuma wannan ba zai yiwu a kan ka'ida ko kuma a yadda ya kamata yadda ya cancanta ba sai an samu hukuma na musamman da zai sa hankali da kuma shine zai zamanto an dora mara alhakin yin wannan din kana gani wannan hukuma zai taba arewa shiyar arewa maso gabacin Najeriya ne kadai ko kuma har da wasu bangarorin ganin cewa wannan rikici ya shafi wasu bangarori da ma ya zarta wannan shiya na North East wato shiyar arewa maso gabas eh wannan din wato ana so a sa hankali ne musamman akan arewacin maso gabas don me don shine abun tashi tashe-tashen hankalin ya fi shafa kuma a baya dama an samu irin haka a kudancin kasan nan a wajajen da ake south south da ake cewa south south kuma an yi abu haka wanda ake kira nddc kuma ya taimaka kwarai da gaske kamar wannan hukuma kamar ana ake so a kafa ta ne kamar a jihar Borno ko kuma babban birnin tarayya Abuja eh a samu dai yanzu ai eh, a nan jihar Borno ya kamata headquarter din ya kasance kuma insha Allah amma shi shugaban kasa Muhammad Buhari shi yake da na karshen zatar da akan ina ne za a sa headquarter amma muna ganin insha Allah a nan Borno za ya kamata a sa headquarter kun fi mai da hankali game da wannan shi a arewa maso gabas akwai wasu matsaloli a wasu shiyoyin kasar nan kamar ba gani wanda suke wani bangare na na shiya na kasar nan za su ga kamar kun mai da hankali na akan naku shiya dalilin da ake cewa mu kafa hukuma ɗin shine wato wayannan tashe-tashe hankali da barnan da ya biyo bayansa ya fi zafi kuma ya fi yawa a nan shashin na arewaci masu gabas to banda haka kuma in ka lura aikin gwamnati duk inda aka samu matsala irin wannan kamar alal misali a kudancin masu yamma south south kenan ai an kafa niger delta development commission wato irin wanda muke so a kafa din wanda kuma a lokacin da ake da matsaloli da yake tattare da hakan mai da ake a wurin da kuma tashe-tashen hankalin da matasa suke a wurin da suka yi barnan bututun mai wajen eh, fidda mai an samu matsaloli a wurin ai an kafa hukuma irin wannan har ma an yi ministry na musamman na Niger Delta don ya sa hankali a kai kuma lokacin 'yan Najeriya duka mun ba da haɗin kai ba wani abu so muna fatan kuma cewa 'yan Najeriya gaba ɗaya za su ba mu haɗin kai kamar yadda muke gani yanzu. Tuna gode gwada da gaske a ɗan majalisar ta mai wakiltar mazaɓar kudancin Borno kuma shugaban masu rinjaye na majalisar kenan sanata Muhammad Alundume. Kada kai mu daina To sai dai kuma kahimma a kaddamar da wannan hukuma ta farfado da yankin Arewa maso gabashin Najeriya tuni har wasu 'yan yankin sun fara hurta ra'ayoyinsu game da matakin shugaba Muhammadu Buhari na zaɓar Tiwa Danjuma da Aliko Dangote su jara gamar wannan hukuma. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. Alhaji Rabiu Bajoga daga jihar Gombe yana mai adawa da mukamin da aka baiwa Dangoten da kuma Tiwa Danjuma. Wato ina so nuna rashin jin daɗi na ne cewa naka wasu mutane guda biyu wanda za su fado da yankin da barbarewa da ya a sakamakon matsalan boko haram mai girma shugaban kasa ne kaba muhammadu buhari wanda ya naɗa cewa dan juma da aliko dangote domin su za su jagoranci barbaɗo da yankin arewa maso gabar saboda ta'addancin da ya fama da shi mm. a tunani na a ce iya wannan lamarin da aka yi barnan nan na boko haram a ce wayannan mutane sun san lungu da sako fiye da gwamnonin wayannan jihohin da wayannan mutane aka jagoranta suka wannan aiki su gwamnonin jihohin nan ni na imani na tabbatar da cewa za a samu isar da sakon yadda ya kamata shi ko aliyu dogarai ningi daga jihar bauchi ya ce mutane biyun sun dace wannan abin da gwamnatin tarayya ta yi da kuma su kansu waɗannan mutanen biwa dan juma da shi alhaji alonje a hakika yadda aka yi aka fitar da su wannan ya yi daidai domin shi shugaban mu kullum shugaban kasa mai hira janar Muhammadu Buhari mutum ne mai hangen nesa kuma duk abin da zai danka ikan so idan ka shi a hannun masu amana a TY dan Juma gabar mutum ne mai abin hannunsa haka shi ma Aliko Dangote idan ba su saka nasu a ciki ba ba na tsammani za su yi ba daga cikin wannan batun a bar gwamnonin jihohi su jagoranci wannan abin bai mata taso ba domin suna da ayyukansu na jihohinsu a ƙarƙashinsu a hannunsu da aikin jihohinsu na gaba ɗaya za su ci ko kuma da aikin wannan abin gina gidaje za su iya zama members ai ba kawai an ce tiwa dan juma da aliku dan kenan za su zama su za su yi waɗannan abubuwa din ba akwai mambobi na kwamiti da za a tsaya a dubo wanda ya shafi shiyar ita kanta a maiduguri yobe da adamawa ra'ayoyi biyu kenan mabambanta a dangane da batun kafa kwamitin da gwamnatin tarayya ta yi domin ya duba hanyoyin inganta da kuma haɓaka shiyar arewa maso gabas wanda 'yan kungiyar boko haram suka lalata abdulhab muhammad amurka daga bauchi a nigeria One day started hearing things I couldn't believe asked what is happening Say the group Boko Haram started bombing things And killed many people in the community And I wished it wasn't ever true and just a dream Oh my God, please help us stop this insanity why these people wasting lives like it was nothing? Should we just keep looking and not do something? What a disgrace, people watching in CNN. Cause every day, cause I got many gendered friends asking me when this is over is gonna end. That's why I know we need to shout out, no need to pretend. People can be bombing everywhere and killing many families, running to jeopardize and destroying our harmony. When we supposed to live in peace and unity, so we can proclaim long life and prosperity. Bombing everywhere and killing many families, running to jeopardize and destroying our harmony, and still corrupt. A jihar Taraba kuma wanda kotun ɗaukaka kara ta tabbatar a matsayin gwamnan jihar wato architect Darius Dixon Ishaku da abokiyar jayayya shi wadda kahinnan wata kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta ce ita ce gwamnan jihar Sanata Aisha Jummai Alhassan suna ci gaba da mai da martani bayan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara kamar yadda za ku ji A cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana daga Jalingo jihar Taraba da harko ga architect Darius Dixon Ishaku da martanin shi. An kai INEC, INEC ta tabbatar da shi, an sa ne a kati mun yi zabe. Me ya fi haka? Ai, eh, eh, eh, yobe an kai su shari'a. Kotu ta tabbatar cewa ba ruwan a fati wannan aikin fati ne a fati zazatar benue an ce haka lagos an ce haka imo an ce haka ga sunan da barkate an ce haka wato sai taraba mai a kan ka tsame taraba don me don ana son mai ceni yi mana mulki a taraba a dole ko a ta ci ko ba ta ci ba to sai dai kuma ita ma fa nata martanin yan takarar jam'iyyar apc sanata aisha juma'a alhassan ta ce fa ba za ta sabba wai bindiga a ruwa wanda don haka ne ma ta garzaya kotun koli ku ci gaba da addu'a wurin allah muka ma dama da shi muka dogara saboda haka yana nan ko bai kaura bai tashi bai bacci bai ko gingiri bai kuma shi muka dogara mu ba mu da kuɗi amma muna da allah wanda kuma yake tare da allah shi ke da majority I will not stop. eh ba za mu bari ba za mu je supreme court duk ba mu kawai da duk abin da ya faru eh, is in the open daga jiya zuwa yau din nan na ko na mutu apc za ta je supreme court saboda haka kowa ya yi ba mu kara yin kawai eh, is a challenge is a setback to amma tun da muna eh, tunani Allah ne ke yi kamar yadda nake faɗa tun tuni sanata Aisha Juma'a Alhassan kenan ke kwantar da hankalin magoya bayan ta Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya mu maza mu sake hali yayi mu maza mu maza mu maza Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa karhe goma da minti 20 wato karhe 4 da minti 20 agogon Najeriya da Nijar da Kamaru. Yanzu ga Grace Alheri Abdu da Shirin Bishara. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin bishara da kuma fatar an shekarar lafiya. Wani abu da ya zama sara a shiga sabuwar shekara shine kudurori da jama'a sukan yi da nufin cimma gurori daban-daban. Ta haka wannan shirin ya gayyaci Dr. Bulus Galadima wani mai kula da harkokin matasa da kuma ganin ci gabansu. Ga abin da yake cewa dangane da shiga sabuwar shekara da wani kuduri. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa cikin wannan shirin. idan muka zo lokaci makamancin haka ya kamata mu gode wa ubangiji mahalarci domin ya bar mu da rai dukanmu da muke sauraro mun san wani ko wata wadda suke tare da mu a farkon shekaran nan amma ba su nan tare da mu yanzu sun riga mu gidan gaskiya ga munan allah ya bar mu da rai har ya zuwa ƙarshen shekaran nan a ƙarshen shekara lokaci ne mai ma'ana matuka lokaci ne da muka tunani game da rayuwarmu mukan ga kasawarmu idan muka gani mukan yi kuduri game da yadda za mu sake sabon lale da turanci mukan ce muna new year's resolutions mu yi kudurin canjin da za mu yi cikin wannan shekaran barbarin tambaye ka ko kuma tambaye ki wani kuduri ka yi bana wani kuduri kika yi bana yawancin mu mukan manta bayan sati biyu ko uku da ma kai kenan bulus manzo ya yi wani magana cikin filibiyar sura uku aya goma sha biyu zuwa goma sha hudu ke da ma'ana matuka game da yin kudurin rayuwa ya ce ba cewa na riga na kai waɗannan ba ne ko kuma na zama kamalalle a'a sai dai ina racewa in rike abin nan da almasihu ma ya rike ni saboda shi 'yan uwa ban ɗauka a kan cewa na riga na kai ba amma guda ɗaya kam ina yi ina mantawa da abin da ke baya ina kutsawa zuwa ga abin da yake gaba ina nacewa ba gaba zuwa manufan nan domin in samu ladar kiran nan zuwa sama da Allah ya yi mini ta wurin almasihu Yesu. Na gani wannan magana da manzo Bulus ya yi yana da ma'ana matuka, na jin zai taimake mu idan muna tunanin kudurin rayuwa. A cikin tunaninsa bare ɗan ba da waɗansu shawarwari game da yin kudari cikin shekarar nan da za mu shiga. Na farko wane canji ya kamata in yi game da rayuwata ya kamata in yi addu'a in tambayi ubangiji mai yiwuwa kudurin da zan yi canjin da zan yi cikin rayuwata zai shafi wasu abubuwa kuduri game da rayuwa ta ruhaniya ko kuma kuduri ta jiki ana misalin zancen lafiya ta mai yiwuwa zan yi tunanin cewa bana zan fara gudu na motsa jiki mai yiwuwa zai zama kuduri game da ilimi ko kuduri game da arziki da dai sauransu ya kamata kudurin da zan yi din nan bai kamata ya zama sabili da kaina kawai ba shawara na biyu shine wani kuduri nake son yi game da iyalina game da matata ko kuma mai gida ko yara ko dangi akwai abubuwa ababai da yawa da ya kamata mu canja game da rayu mu game da yadda muke rayuwa da iyalanmu abu na uku shine wani kuri kike son ki yi game da ikkilisiya da kike zuwa ana misali zan yi kuduri game da ƙara ba da kaina ne ko kuma ƙara bayaswa da dai sauransu abu na hudu wani kuduri nake son in yi game da aikina zuwa aiki mai yiwuwa akan lokaci ne ko kuma ƙara aminci cikin aiki da dai sauransu abu na biyar shine wani kuduri kike son ki yi game da angwanki ko gari ko jiha ko kasa ga baki ɗaya a cikin duka waɗannan shawarwari da wasu abubuwa mai yiwuwa da za mu ba da hankali gare su yi tunaninsu kada mu yi kuduri ko kuma mu yi babban buri a kan abin da za mu yi mu yi babban buri da ba za mu iya cikawa ba yi addu'a mu dogara ga ubangiji game da alkawaran da za mu ɗauka su zama abin da za mu dogara gare shi domin ya ba mu nasara ina fatan waɗannan shawarwarin za su taimake mu cikin tunanin kudirin da za mu yi cikin wannan sabon shekaran allah ya kai mu sabon shekara lafiya ya kuma taimake mu mu cika sabon shekaran nan cikin nufinsa fiye da yadda muka yi a shekaran da ya wuce. Amin summa amin. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan wannan makon sai kuma mako na gaba idan maɗaukacin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Bulus Galadima alheri ke muku fata alheri. Shalom. Mabiya bukata A gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya. To sannu da aiki a daren jiya Iraniyawa sun bankawa ofishin jakadancin Saudi Arabia wuta a Tehran don nuna rashin jin daɗin kashe wani shehin malamin shi'a da aka yi a cikin waɗanda aka kashe guda 47 wanda masarautar saudi ta zartar kashe malamin shi'a ɗin mai suna Sheikh Nimr al-Nimr ya zama abin da ya haddasa zanga-zanga da yawa a ƙasashen da suke da magoya baya 'yan shi'a. mataimakin mai bawa shugaban kasa shawara a fannin tsaro bin rods ya faɗa wa manema labarai a hawaii inda shugaba obama yake hutu a yanzu haka cewa akwai wasu ayyukan da suka rage wanda sai sun kammala kafin su san matakin da za su ɗauka game da takunkumi a ƙasar iran jami'an tsaron kasar india suna nan suna fafutukar kiyayewa ko kuma killace inda aka kai harin nan na rundunar sojojin da ake tsammani yan sojojin da ake kira da jash i e. muhammad ne wanda suke fafutukar neman yankin kashmir wanda suka fafata da rundunar sojojin india a kan iyakar pakistan sa'o'i goma sha biyar inda mutane goma suka mutu cikin wa'inda suka mutu guda shida na sojojin kasar ta india ɗaya ya taɓa cin lambar zinare da azurfa a gasar 1995 a gasar harbin bindiga na kasashe masu tasowa shugaban kasar tanzania john magafuli ya nada sababbin sakatarorin musamman don tabbatar da kuma tumbuke duk wani salon almundahana da ma'aikatan gwamnati ka iya fuskanta wanda yake ciwo kasar to a kwarya kakakin gwamnatin kasar asawan bayani shine ya bayyana haka wasu mutane ɗauke da makami sun mamaye wani wurin da yake na, hukumar gwamnatin tarayya ne a arewa maso yammacin jihar oregon da ke nan amurka bisa zargin an ci zarafinsu To an gaishe ka, kamar yadda kuka sani ba mu da shirin dare yau saboda haka iyakacin shirin kenan sai kuma gobe da sa idan Allah kai mu. wanda yake kayan mai sallama ga gaisuwar sashen hausa zuwa ga abokan hulɗa kuma masu saurare kamar rabi'u journalist da abdullahi sha'aibu da garba kabiru gwarzo da sani hamza harbau da muhammad musa tanko da kuma jamilu da fatan suna nan lahiya yanzu a madadin usman ahmad kabara wanda ya karanto labaran duniya da wanda ya haɗa mana sauti mr caleb getachew da injiniyan mu mr al santos da ma ismail almami khan wanda ya zo nan ya taya mu zama a wannan lokaci Halima ke sallama da ku ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.